آمنوا أن تأتيهم واهية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا في فعلهم ذلك شن سو أمن تيغا أيكتاوى شركة نان Allah an tatiyahum Allah tatiyahum shi Zan wata azaba mai rihe su ba um, ta zo musu sun amince azaba mai rihiya ba za ta zo musu ba cikin duniya nikimatan daga shahun min azabillahi na azaba ubangiji aw tatiyahum sa'atu koko ta tashin kiyama ta zo musu ba ga tan bisa ga auke wa kuma la mun ba san lokacin zakuwarta ba wato lokacin da mutum ke yin wannan shin ya amince Allah ba zai mai azaba ba a wannan lokaci ko ko kuma ya kyale shi har ya mutu ya sashi wuta da wannan Eh, in mutum bai amince ba to wa kamata shi komo ga abinda Allah ya ce shi gwargwadon iyawarsa Allah bai azama kai abin da bai yi karhin ka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha eh, abin nan sabani na asali azaba ne in musulmi sun ka saba ga asali to musiba ta baci ta zo wato kenan sabawa ga ta asali ita ce aqida Eh, wannan ya karbo daga wannan wannan ya karbo daga wannan kenan abinda sun ka aiki da shi ba iri guda ba da guri guda aka karbo shi ba kun gane ko eh, tilar ne sai an samu tauhidur risala kamar yadda ake samun tauhidul abin uluhiyya to ci gaba kul قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة من ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين to kuma ka ce ma mutane wato aka ce ma annabi ce ma mutane hadhihi sabili wannan ita a hanya ta kira zuwa ga Allah a abota masa shi kadai shi yace ad'u ila ina kira zuwa ga Allah A addinin Allah ala basiratin bisa ga hujja kuma duk abin da yake baka yace ga hujja shi kenan ya zo shi a ƙarya eh, duk abin da kai don me kake yi don Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ana wa man tabani shi a hanya ta ni in ji annabi wa man tabani haka nan duk wanda ya bi ga kira zuwa ga addini tilas ne shi kirai mutane ga abin da adda hujja wa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah daga shirki wa ma ana minal mushrikin ni ban cikin masu hada wani da Allah ai min jumlat sabili li anna tabarri minal mushrikin alladhina yattabi'una al-khurafat domin mutun ya barranta daga kafirai إلا رجالا يوحى إليه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. To kuma da ya ci gaba da taƙibi ga gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ba mu aika ba gabanin kaface maza wannan ya tabbatar da cewa annabawa ba manzanni duka maza ne manzanni masu kiran wani ga addini duka maza ne ga annabawa an kai khilafa kun fahimta ko la mala'ika wato waɗanda an kai ko ba mala'iku bane sai dai a aiko mala'iku zuwa ga mutane don zuwa ga annabawa wayu hawa min hadha aina ana fahimta daga wannan annal anbiya rijalun la nisa'un annabawa maza ne ba mata ba ko kuma rusul maza ne kun gane ko fal mar'atu la takunu nabiyya wato mace ba ta zama annabi kun fahimta ko min ahalin qura kuma mutane wato sharadin annabawa su zanka milallu saboda ka babu ba kauye cikin su ai al amsari ba amsari ba amsar wato mutanen kauye in ba mutanen kauye mutanen birni ne li'annahum alam bi a'lam da sun yi ilimi bi khilafi al-buadi banda mutanen kauye mutanen kauye kowa ilimi ta ga hankalinsa sama sama li jafa'im wato dan jafa'in <laughs> wa jahilihim bi siyasatin nasu kuma sun jahilci yadda ake zama da mutane saboda haka sai ka ji ta zage zage to wa min ha yuhamu anna yaquba laysa min ahli badri daga wannan kuma ake gane wai yaquba ba ba kauye bane ille kawai ya tirata daga gari zuwa can wa inna man taqala min ma ahli ya tirata tare da sa ba'du wato bayan haka nan ilal badri zuwa ga kauye kamar ta kaddamar bayanu alai kamar yadda an kai bayani cikin baya ko afalam yasiru fil ard to sannan su mutane waɗanda an ka aiki annabi zuwa gare su ba ana a taqibin don a tabbatar da annabi gaskiya bane to su mutane da sun kaki gaskata annabi wanda aka ko annabi Muhammad zuwa gare sun ba su yi tahiya ba cikin ƙasa wato min ahli makkata wa ma haula wanda su da wadanda a gehen su ba su yi tahiya cikin ƙasa ba wa yanzuru su yi dibi kai ba kana aqibatul ladina min a su ga yadda ƙarshen waɗanda a gabanin su suke waɗanda yake sun ki an aika musu manzanni sun ki gaskata an ka halaka su ba su ba su suka gano ba ai akhir amrin ba su ga karshen al'amarin waɗanda waɗancan mutane suke ba min ihlaki na halaka su wa bi takazibihim rusulan kuma da sun karita annabawan su wannan abu ya jawo musu laifi da azaba wala darul akhirah sannan gidan lahira samu aljanna khairun ya fi lil ladina taqaw waɗanda sun kabi abinda Allah ya ce domin abinda da taqawa bin umarnin Allah wato aiki bi muqtala awamirihi wa nahyihi wato mutum ya aiki kamar yadda umarnin Allah ko ko hanin sai ya hukunta shi ake ce mata kawa afala ta kilon shi ba ku hankali ya ku mu'minai ya ku mutane annabi fa tu'minu ku imani fala ya gurrakun tamadi ayyamukum kada dadewa kwanukan ko ya rude ku ce ba za mu mutu ba fa inna man qablakum min al-umam al-mukaththiba wadanda an gabanin ku na al'ummomi masu karyatawa ga annabawa umhilu ay musu jinkiri kuma ka halaka su saboda kada jinkiri ya rude ku to ci gaba حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا يرد بعدنا wato al'ummomin da a gabanin ku an aiko manzanni sun ka karyata an kai musu jinkiri hatta idan sai asar rusulu har lokacin da manzanni sun ka ɗebe tsammani na cewa mutanen nan ba za su yi imani ba wazannu sannan al'umma su sun kai zaton annan karku dubu wato abinda an ka taho musu da shi karya ne wato annabawa sun taho sun wa al'umma gargadi an ka daɗe har sun ka ɗebe tsammanin ba za a kama su da azaba ba su kuma mutane sun ka ce kai abinda sun kawo ƙarya ne yau shekara kaza suna yi wato abinda an ka faɗa musu na wa'adi ƙarya ne minan nasu na cewa za a taimaki annabawa a taimaki annabawa ai zannu yarji'u ila rusuli wato shi abin nan kenan zanna yana wa ya koma ga manzanni ai ai kana rusulu anna takdhibal umami lahum thabitun suna zaton ƙaryata wannan da waɗannan suka yi musu zai tabbata da tsuli ma raka hannusuran domin an daɗe ba taimako bai taho na halaka su ba za su ce to Allah ya ya ba su haka nan kai ke so da su to ana cikin haka nan ja'ahu nasruna sai taimako mu ya zo musu fannin jiya man na sha'u mun ka tsar da wanda muke so da tsarsuwa ah, wala yuradu suna amma ba a hana azaban mu an alqamil mujrimin daga mutane masu laifi duk waɗanda sun ka ci gaba suna yin laifi har azaba ta zo musu to ba mai iya hana azaban nan hmm. kun fahimta ko to ci gaba to Allah Allah ya tabbatar da imani cikin mutane hmm. لقد كان في قفصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث الطريق ولكن تطبيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون to sai ce laƙar shi fi ibratun lihul albab lalle akwai abin kula ga masu hankula cikin kissa annabawan da na gabata manzannin da na gabata in mutum ya karanta su kamar yadda qur'ani ya bayyana to akwai abin kula wanda yake zai zan abin hujja na mutum shi imani ga masu hankali ma kana hadita yutara shi qur'ani ba hira ce wadda ake kakawa a faɗa a dariya ba walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi amma gaskatawar abinda a gabaninsa ne na annabawa da littafansa wadanda an ka zo da su wa tafsila kulli shay'in kuma ya kara akan su da bayyana wa komai wanda ake bukata gare shi na hukunci ya bayyana shi daki daki Wahudan kuma shirya ne daga bata wa rahmatun kuma rahama ne li qaumin yu'minuna ga mutane waɗanda yake suna imani wasu bi zikiri an keɓance masu imani da ambata lin kifa'ihim bihi domin su za su yi amfani da shi duna gairi ban da wasu hadha ahsanu hitamin da sura wannan shi ne mahi kyawun cika ga sura allati bada abbi tilkal ayati in kitabil mubin wato da farko ta fara da cewa waɗannan ayoyin littafi ne mai bayyanawa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da shi littafi na larabci wato abin na ko za ku yi hankali ba da shi ta fara ba wa hata mabbi ma kana hadita yutar sannan ta cika wato ba hadisi ne labari wanda aka kakawa ba walakin kin tasdiq alladhi bayna yadayhi amma gaskatawa abin da aka gabanin shi ne wa tafsila kulli shay'in bayani ne ga dukan komi wa hudan kuma shirya ne wa rahmatun da rahama amma liqawmin yu'minu kun ga kenan abin da ta fara da shi ta kare da shi fa innaha azbata risalatu muhammadin ta tabbatar da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ibtida'an tun farko an ce ta a qur'anan arbiya, wa ta kuma karshe kuma ta tabbatar da annabcin annabi wa risalati man qabla kuma ta tabbatar da akwai annabawa manzanni min rusul daga manzanni misal yaqub kamar yaqub wa yusuf wa anna al fawaid mustanbita min kisan kuma ta tabbatar da fa'idodi waɗanda an ka fitar daga wannan hukunce hukunce wato kuma kissoshin nan da an ka abina fa'idodin nan da an ka samo daga Yesu hudan shirya ne wa rahmatu kuma rahma ne lin nasu ga mutane ila yawmil kiyama, zuwa ranar kiyama walhamdulillahi rabbil alamin ألف آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون تو يا فارا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را waɗannan haruffa Allah ɗaya san abin da yake nufi da su kamar yadda ake cewa abbreviation wato Allah ya nufi ya san yadda yake nufi da su sannan kuma takararin da sun kai cikin sura sun fi kowace sun sauran an abin na haruffa tilka ayatul kitab waɗannan su ne ayoyin littafi wato qur'ani ila fatu bi ma'ana ne ayoyi kenan daga littafi wallazi unzila ilayka ya ketare ilayka Eh, min ka wato abin nan da an ka saukar zuwa gare ka daga wajen ubangijinka alhaku shi a gaskiya wato abin da an ka saukar daga ubangijinka shi a gaskiya kenan sauran abubuwa ba gaskiya bane walakin na na nasu amma yawan mutane su ne kafirai la da ba su imani bi annakum min indillah na cewa wato shi qur'ani daga wajen Allah ne ta'ala madaukin sarki to ci gaba الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allahu ladhi rafa'a samawati Allah ne wanda ya ɗaukaka sammai bi gairi amadin tarawna ba da wani shishike wanda kuke gani ba ku ba wato abin menene ya tattangale ah, abin nan sammai da ƙasa menene ya tangale rana da wata ya hana su haɗawa ya tangale rana abin nan duniya ya hana ta haɗawa cikin ko wasu sauran taurari wani bai faɗa cikin wani ba kun fahimta ko abin da imad wato amad da yawa guda imad shi shuniya kamar irin wannan na masallaci wa huwa al-ustuwana wato ba da ginshikai ba sun masawa al'arshi sannan Ubangiji ya daita akan al'arshi bayan ya halitta samai da ƙasa ثم هنا لمجرد العدف abin nan ba yayi wannan sannan ya koma wannan ba la li tartib ba ana nufin wato sai da yayi wannan sannan ya koma akan arshi ba anna al-istiwa 'ala al-arshi ghayru murattabin 'ala rab'i samawati domin komawa ga ya daidaita ga sama ba sai da an kai sammai da ƙasa sannan aka yi shi ba wato sai dai Allah ya daidaita akan al'arshi istiwa ya liku bihi dace an san daidaita wadda ta dace da shi mu ba mu san yadda ya daidaita ba domin ubangiji ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka yadda ya faɗi yadda yake haka yake amma yaya muke iya ganewa ba mu iyawa sai mu ce yadda ya dace da shi wasa khara shamsa wal qamara kuma Allah ya hore rana ko da yaushe tana ba ku amfani don abin da an ka hore muku wanda yake na ba ku amfani ku ba hasken da ake ba ku da an ce sai mun biya lantarkin na rana wal kamar kuma ya hore wata ko da yaushe yana gudana yana ba ku haske kuma yana ba ku abin nan lissafin kwanuka da watanni kullun ya jari li ajalin musamma dukan waɗannan da kowane su yana gudana cikin falakinsa li ajalin musamma har zuwa ga lokaci wanda an ka ambata wanda za su ƙare yudabbiru al'amra Allah kuma na shirya wa al'amari ya kadi amra mulki shina hukuntawar al'amarin mulkinsa yufasilul ayata kuma yana bayyana wa ayoyi daki-daki gwargwadon ikonsa waɗanda ayoyi masu nuni zuwa ga ikonsa la'allaku ayyuhal mukallafuna bi liqa'i rabbikum tuqinun kila ku ya mu ya ku wadanda aka azama aiki na ibada wato za ku yaqini ilmi tabbatacce ga gamuwa da ubangijin ku na cewa za a tayar da ku ku hadu da ubangijin ku Allah ya shirya waɗannan abubuwa don ku lebe su ku san wanda ya wannan shiri to lalle akwai shi kuma za ku hadu da shi tunda ya ce za ku hadu da shi kun gane to ci gaba وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات to Allah dai huwa madda maddal arla shine ya shinshida ƙasa ai ha ila ma la yudraku muntaha wato ya shinshida ta har mutum in ya ba bai iya cinka iyakarta bi an ja'alaha hajman aziman ya sanya ta jiki babba la ya qawl basar ala muntaha wato gani bai iya aukuwa yace ga iyakarta ta waja'ala Eh, fi harawasiya Allah ya sanya duwatsu cikinta ai jibalan duwatsu sawabi tabbatattu kwa waɗanda za su riƙe ta anil iltirabi wato ba za ta yi abin nan motsi ba dan an yi ko da an yi kuma abin nan gini a ba zai motsi ba wa anharan sannan ya gudanar da abin nan koguna ciki wa min kulli thamarati jala fi zawjayn sannan daga nau'ukan ƴaƴan itace daga kowane ƴaƴan itace ya sanya nau'i biyu zaujaini sunaini biyu abin nan miji da mata ko wani irin ciri kun ka gani akwai miji da mata akwai namiji akwai mace cikin su sai dai in banda da bino ko wani da miji da mata cikin ice guda eh, kun fahimta ko ya sa dare ya rufe rana ko kuma rana ta rufe dare ay yasturun nahar bil layl yana ruhewar rana da dare wa an nahari yasturu yastaru eh, bihi zulmatul layl sannan hasken rana shi kuma a ruhe duhun dare da shi illa anna al ansaba bil layl wato ya ruhe rana da dare an ya kuna kowal gashi wato dare shi ke rufewa wato hasken rana tafiya yake yi wa addahu fi tadaifil ayati ya kidanya wannan tafiyar dare da rufewar dare da ruhewar rana cikin ayoyi a sufuliya na ƙasa domin dare da rana nan ƙasa ake ganin su da mutum ya hau can sama bai ganin rana akwai wani lokaci da muna komowa daga umra tare da sardauna Allah ji kanshi sai masu jirgi suka ce muna mu ruwa rana ta faɗi mun ka ce ba za mu sha ruwa muna ganin rana haka shikenan sai da mun abin da muka sauka a Kano ga rana muna gani amma da saukan mu Kano sai muka iske rana har wajen abin da karfe 8 ta wuce an yi duhu an yi hasal da isha eh can sama ba a gani domin abin nan ana gani nan inuwar duniya ne shi ke sa duhun nan eh, inda ta kare eh, in ta juwa kamar kasa koko yanzu ya fuskanci abin nan yanzu bayan kai na nan wanda annan bai gari hijilan nan kun gane ko to ina ne wa wa addahu fi tala'i fil ayati sufliya wa in kana ta'alluqu bil ayati al ulawiyya ko da yake wato inda ya ratayu ga ayoyi na sama don rana da wata duk sama suke ah, wato wannan zahirin bi itibari anna zuhurahu fil ardi wato da an kan jingina shi ga ƙasa domin bayyana shi ga ƙasa yake a ko da yake asalinsu daga sama ne inna fi dalikal mazkur wato ga wannan abu da an ka ambata la ayati akwai ayoyi da dilalatun ala wahdaniyati waɗanda ke nuni ga kadaita ubangiji ta'ala amma ga wali qaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda ke yin tunani fi sun ga aikin Allah fa yasduluna bis sun'ati ala sani su yi dalili na cewa duk mai sana duk sana'a tana nuna akwai wanda ya yi ta duk inda kaga agogo akwai wani makerin da ya yi shi ko injiniya wanda ya shi wa bi sababi al musabbib ko kuma kaga kai dalili da abinda an kayi bisa ga sababin da ya yi sa kun gare ka ga ana gini kace lalle akwai maginin da ke yi eh, wal fikiru ba an ce ga mutane masu tunani ba asali daga fikir ne tunani huwa tasarruful qalbi shine zuciya ta dora tunani wata ta dora abin nan tasarrufi fi talabil ashiya ga neman abubuwa da yaman sani abubuwa shine tunani wakila quwwatun mutarqatun lil ilmi ila al ma'lum ko kuma wani karfi ne wanda yake zai sa abin nan zai zai sa ilmi zuwa ga abin abin sani din ilmin da a cikin ranka ya kai shi ga abin abin da ka sani wa tafakkur jiryan tilkal quwwa tunani gudanar da wannan karfi yaya kake ka san abu haka gane shi tun ba tunani ake ta yi ba zuciya ke gudanar da shi amma kuma inda ake rubuta shi cikin kwakwalwa zuciya na gudana tana yin tusaka nan tusaka nan sannan ana ana rubuta shi cikin kwakwalwa bi hasabi nazari al gwargwadon yadda hankali ke dibi kuma ina hankalin yake ba wanda ya sani ina tunanin yake an ce yana cikin zuciya kwakwalwa fa ita fa don mi ta zauna can yaya ake ana ɗauka abubuwa ana kai mata can tana kamar recording wa zalika lil insan dun al haywan wannan kuma tunani ga mutun yake kawai banda dabba ba ta tunani wa yuqalu la yumkinu illa fi ma eh, fi ma yumkinu an takuna lahu sura fil qalbi kuma shi tunani ba za ka iya yin sa ba sai abin da yake yana da wani abu wanda yake cikin zuciyarka ka san tura shi sannan ka gina akan wani abu da ka sani zuwa ga wani abu wanda baka sani ba wali hada ah, ruya don haka an to tafakkaru fi ala illahi ku yi tunani cikin ni'imomin Allah wala ta tafakkaru fi Allah amma shi Allah kansa kada ku yi tunanin yaya yake don babu wata sura wadda za ta nuna ma yadda yake laysa kamithlihi shay'un wa samiul basir kun fahimta ko idillahu munazzahun an an yusufa bi suratin domin Allah an tsarkake shi ba iya sifanta shi da wata sura saboda ka baka yi tunani gare shi sai dai ka yi tunani ga a abin nan ka yi tunani ga abin da yayi ka ce akwai shi shi kenan ka gama to wa fil ardi وجنات من عناب وزرع ونخيل بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في في ذلك to ya ci gaba dai yana jan hankalinmu game da ayoyi na ƙasa ya ce wafil arli kida'un cikin ƙasa akwai guntu guntu na nau'in ƙasa kaga wannan fara wannan baka wannan kaza wannan rawaya mutajawuratun kun ga su masu muƙautaka da juna mutalasiqatun famin ha tsayibun daga ciki akwai wadda yake in an shuka ciyawa abin nan shuka ta hito mai kyawu wasa bi sana akwai kasar gishiri wadda yake ko an shuka ba ya hita wa qalilur ri'i da wadda yake in an shuka abin nan yana yiwa ya hito amma ba zai abin nan bai da bai da abin nan bai da kuzarin shuka wa kathiru da wanda yake mai abin nan danshi sosai wa huwa min dalail qudrati wannan duka yana daga abin hujjojin wato ikon Allah dan me bai sa kasa ta zanau'i guda ba kun fahimta ko wajen nacin sannan da gonaki basati ni gonaki wato itace min anabi wasu inabi wa wa zar'in sannan da shuka kun gane ko kazalika don me wannan ya zan inabi don me wannan ya zan gero don me wannan ya zan dawa duk kasa guda ruwa guda wani filin wato sannan da dabinnai sinwanin wanda yake masu kama da juna wahiyar na khalatu dabinnai ya jima'uha asalin wahidu wanda yake asalin su guda domin dabinnai ma in ka diba daban-daban ne ko dawa za ka ɗauko irin dawa abin da manoma sun san irin dawa za a samu kamar abin nan eh, fara-fara kaura jawa to haka nan dabinnai suke wajen nau'i saba'in a akwai wata shaƙubi furu da nau'i nau'i na ne eh, ta abin nan asali al'alwan da nuka daban-daban wanda ko wajen ɗan ɗari wannan mutane wannan mutawassidi ko wani daban-daban warra ala bali fil sannan muna ta da sashen su akan sashe gati gati ma wannan yayi wannan dadi wato kamin kamin na kullu wanda an mai dadi wa hamil da mai wa huwa min dalail qudratihi wannan duka yana daga cikin abubuwan da ke nuna war ikon ubangiji ta ala ke sarki inna fi dalikal mazkur ga wannan abu da anka ambata ala ayati akwai ayoyi li qaumin yaqilun ga mutane waɗanda ke hankali ya na waɗanda ke aiki da hankalin su kula wa yasta'miluna uqulan su yi aiki da hankulan su bi tafakkuri fi da shine su yi tunani gare su khassa hada bil aqal ya keɓance wannan yace da hankali wal awwal bi tafakkuri amma na farko na dare da rana an kace uh, ga mutane ya tafakkaru li'an al-istidlal bi ikhtilafin nahari ashal domin ka jawo mutum shi gane bambancin dare da rana ya fi sauki ko hawa na iya ganewa kun fahimta ko wala anna tafakkura fi shay'i sababun li ta'aqquli kuma wato tunani ga abu ai sai ka gane shi sannan bayan haka nan ka ci gaba da tunani Ah, amma wata wannan wannan mai ɗaci wannan mai yami wannan wawa bai iya tunanin wannan sai ya sa hankali wa sabab muqaddamu al musabbabi kuma sababi ana gabatar da shi akan abin da za a sabba sai hankali ya jawo sannan baka za a yi tunani fa na sabata qadimu tafakkuri ala ta'aqquli saboda kashe sai an yi tunani sannan baka nan hankali ya zo wa ba da an zakar al'adillatal mujiba lil bayan ambaci dalilai masu wajautawa ga imani bi kudurin ga ikon Allah alal bati wata wannan zai nuna kenan tun da Allah ya waɗannan ashe yana iya tayar da mu bayan mutuwa zuwa ga tashin kiyama wasu murarar kufari ala kuma ya faɗi dogewar kafirai da waɗannan ayoyi duka ya nuna ba su da hankali sun ci gaba suna ƙaryatawa qala Allah ta'ala muhadiban lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ma annabi ga maganar da yawa annabi wala wa in ta'ajab wa in ta'ajab fa'adabun qawluhum idza kunna turaban inna lafi khalqin jadid to duk waɗannan abubuwa da an ka ambata masu nuna ikon ubangiji in ba su imani mutane ba za su imani ba to wa in ta'jabu har in kai mamaki wato ya Muhammad min takdhibil kufari laka na wa da kafirai ka yi ma ke yi ma ma annaka kunta mushtahiran bainahum mawsuhan inda ko da yake kamin annabi ya zan annabi cikin shekarun nan 40 na farko ya zan shahararre wurin su da gaskiya inda duk an ka ambaci Muhammad sai sun ce amin wato da gaskiya wal amanta da amana wa ma ma aka tare da abin da tare da kai kuma min adillati da hujjoji al-qadi'ati wadanda yake yankaku walaysa takalibu ya jin duk da haka wato abin mamaki kai mamakin karyatawa da sun kai ba abin mamaki bane abin da ba mamaki fa ajabun qaulun abin da an mamaki kam maganar su wato su masu musun tashin kiyama mi ce magana su ai idza kunna turaban ai na da fi khalqin jadid shin in mun ka mutu mun ka zan turbaya za mu koma cikin wata halitta sabuwa wannan shi abin mamaki li'an al-qadir ala insha al-khalqi domin halittar ka ta farko wane ne yayi daga ina an kai ta mai iko ga halitta ta farko wa ma taqaddama ala ghairi misalin kuma da abin da ya gabata ba da ya koya ga kowa ba qadirun ala i'adati eh, mai iko ne ga mayar da su bayan abin nan mutuwa kun fahimta ko eh, yanzu kuna cewa ina za a tare mu daga eh, rubabbin abin nan gun kasusuwa to daga ya halitta ka abin nan a to kamin ya zan kasa fa yayan yaushe an ka ɗebi kasa a to na farko ya wuya to wanda ya imani da na farko don bai imani da na biyu wato kenan har in kayi mamaki ga waɗancan ba shi abin mamaki ba abin mamaki wannan na biyu to in ci gaba الذين كفروا بربهم su waɗanda ba su yarda nan ba wanda ya kamata a yi mamakin al'amarinsu ula'ika allazina na kawar birin waɗannan su ne suka kafirta da ubangijinsu wa ula'ika lagalalu fi a a'naqihim ba anahihim ba waɗannan akwai ƙuƙumma cikin wuyoyinsu wa ula'ika sabu nar waɗannan su ne ‘yan wuta abokan wuta hun fiya khalidun su masu dawwama ne cikin wuta har abada ajabun ailan istihza'uhum bi istijalil azabi kuma mhm. wane eh, eh wato abin nan ko aya ta shidda ko kuma abin domin an ce tala'an abin nan ah, nan da biyar arba'in da biyar ko arba'in da abin nan to hmm. ci gaba ويستعجلونك قبل وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب عجب عالم كما أبين أبين ما ماكي كما استهزاؤهم باستهزاء العذاب إذ سنة وعذابات تزود ولولي wannan shi abin mamakin su shine wa ta'jiluna ka bis sayyi'ati suna neman kan suna cewa ka gago musu ka gagoto musu bis da azaba qabla al ta gabanin rahama ta zo musu kana ce musu suna ce haka nan wannan abin mamaki ne wa qad khala min qablihim al masulat al hali masallai ya sun gabata gabanin su jam'ul musulati bi wazni sumrati ay uqubati azabobin amsalin mutane irin su min al mukazzibin daga masu karyatawa afala ya tabiruna biya don mai ba su kula da su wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas kuma duk da haka ubangijin ka mai yawan gafara ne mai amma abucin gafara ne ga mutane ala zulmin game da zaluncin su ko da yake suna nan suna ta zalunci kuma yana nan ya ta gafartawa wa illa in ba don rahama ubangiji ba don gafara ce ba lam yataruk ala zariha da batun da bar wata dabba akan ban kasa ba wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijin ka mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa wa ajabun aidan talabuhum al-aya ci gaba ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد كما أبين ماماكي غريسو wato su ce a kawo musu wata aya wata mu'jiza ko karama shi abin mamaki waya qulul ladina kafaru wadanda na kafirta suna cewa laula unzila alaihi ayatun dan ba sauka mu Muhammad wata aya wa min rabbi daga sa kamar yadda an ka ba Musa sanda da hannu wannan kata ko kuma yadda an ka ba Salih raquma dan me shi ba bashi ba inda shi manzo ne qala ah, ta'ala sai Allah ta inna ma anta munzirun kai mai gargadi ne kawai baka izakuwa da aya sai Allah ya kawo ta kun fahimta ko ai mukhawwifan alkafirin kai mai tsoratar da kafirai ne walaysa alayka itiyanun bil ayati ba zakwa da aya ba aikin ka bane wala bima yakatarihun ko da abin da suke nema duka ba aikin ka bane wannan aikin Allah ne wali kulli qaumin had wane mutane suna da mai shiryar da su nabiyun yad'un suna da annabi wanda ke kiran su ila rabbin zuwa ga ubangijin su kowane kuma ana ba su abin da ya dace da su wato inda ake amfani da ayoyi tun in lokacin da mutane hankalinsu kaɗan ne mm, amma wanda yake suna da hankali a yi musu magana wadda ba su iya abin nan wadda ba su iya yin kamata shi abin nan shi ne aya babba to ci gaba